اولئك الذين هدى الله فبهداه مقتدي قل لا اسالكم عليه اجرا ان هو الا ذكرى للعالمين waɗancan annabawa da waɗanda aka ambata daga iyayensu da ‘ya'yansu da ‘yan uwansu su ne shiryayyu na haƙiƙa. ka bi su, ka yi koyi da su, ka ce wa mutanenka ya kai wannan manzo, ba na neman wata lada a wurinku a kan isar muku da wannan alkur'ani. Alkur'ani wa'azi ne ga talikai, mutane da aljannu, don su shirye da shi zuwa ga hanya madaidaiciya kuma ingantacciya.